وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimar risala ko kuma a cikin sharhin muqaddimar risala mai suna Qatful Janad Dani wanda wannan darasin namu da za mu gabatar a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala shi ne darasi na arba'in da biyar a cikin wannan littafi. An yau dai muna nan daidai gabar da ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala yake cewa wajibi ne yin da'a ga shugabanni na musulmi inda muka kawo bayanai na magabata muka karanto wurare da dama inda magabata suka yi maganganu a kan wannan kamar irin su al-Imam al rahimahullahu ta'ala Muhammad al-Amin da sauran magabata irin su Ibn Kudama al-Maqdisi Ibn Kayyim al waɗanda sun kawo bayanai masu muhimmanci da kuma hujjoji tabbatattu akan wajabcin yin da'a da shugabanni na musulmi. walau ko da ko shugabannin nan shugabanni ne ja'irai ba adilai ba wajibi ne a yi musu da'a matsawar ba sun yi umarni da saƙon Allah gabar da muka dakata shi malam mai sharhin littafin ya yi muna bayani cewa mu san cewa nasiha ga jagororin al'amari da waɗanda ba su ba in har ma za a yi akwai buƙatar cewa ta zama an yi ta a cikin asiri da sauki da laushi ba da tsanani ba kuma sai kawa dalili da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya aika annabi Musa da annabi Harun su je wajen Fir'auna. shi Allah ta'ala ya ce musu su biyu fa kula lahu qawlan layyinan ko faɗa mai magana magana mai taushi lallahu ya tadakkar aw ya kasha yana yi wa ya wa'azanci ko ya ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka kenan akwai buƙatar ya zama ko da za a kiraye su ne ko yi musu nasiha wannan ya zama an bi hanya ta hikima kuma an bi hanya mai sauƙi ba hanya ta al'un ta tsanani ba. kuma ya ci gaba da kawo mana dalilai da hujjoji akan wajabcin yin ɗa'a da jagorori na al'amari Ya ce wa fi sahih buhari hadisi ya zo a cikin littayin sahihul buhari hadisin mai lamba dubu uku da dari biyu da sittin da takwas wa muslim a kuma hadisi ya zo a cikin sahihun muslimin hadisi mai lamba dubu biyu da dari tara da tamanin da tara hadisin da za mu karanta yanzu lafazinsa na imam muslim ne yake cewa wallafsu li muslimin wannan lafazi da ke gabanmu lafazi ne da imam muslim yake banta da shi ko da suna da haɗaka wajen ruwaito hadisin da ake kira mutafakun alai an abi wa'ilin shaqiq ibn salama daga baban wa'il shaqiqu dan salama qala qila li usama yace an ka ce ma usama ala tadkhulu ala usman fatukallima ba za ka shiga wurin usmanu ba bin Affan radiyallahu anhu wa arda kai masa magana faqala sai shi Usama yace aturauna anni la ukallimahu ba kuna ganin cewa ni ba zan masa magana ba illa usmi'ukum sai dai in jiyar da ku kuna ganin magana zan yi ne don ku jiya in ma zan yi mai magana matsayi ne na jagora halifa zan yi magana ne a darrance na ga abin da ya kamata a gyara a gyara amma ba kuɗe ba sai ce musu wallahi na rantse da Allah laƙar kallamtuhu fi ma bai ni wa bainahu na yi magana tsakanin ni da shiya maduna an a amran don saboda kada in buɗe wani al'amari la uhibbu an akuna awwala man fatahu ya zama ni wanda ya buɗe wannan al'amari ba zan zo gabanin in yi magana haƙƙin sanar sheku ba ma'ana ku jiya a'a da ni da shi mun yi magana a asirce wannan don ya nuna maka shugaba ba mimbari za a hawa ana kiran suna ne ba ko ana yi mai nasiya nasiya mai gauji wannan ba haka magabata nagari suka rayu ba yace alhabib ma'ana ka karanta hadisi har zuwa ƙarshe dama dai ya kawo abin da yake buƙata na mahallu shahid a rashin buɗe magana ƙarara zuwa ga wanda yake jagora kai ya zama kamar kayi hito na hito da shi ya zama an buɗe kowa ta fitina قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كيجوا في الفتح أجل تانسا نفتح الباري وأن شرعي ليغا صحيح البخاري mujalladi na شاء sha شاي عن hamsin da ɗaya sai ya ce yana mai fassara bayanin ai kallantu na yi masa magana fi ma ashartum ilayhi abin nan shi Usama ya ce abin gara kuke nuni zuwa gare shi na in yi mai magana nan bayyane karara ai na riga na yi mishi magana lakin ala sabilil maslaha sai dai ni magana da ni mai na yi ta ne ta hanyar maslaha wal adab da kuma ladabi na yi magana akan maslaha da kuma ladabi fi sirri a ɓoye tsakanin ni da shiya bigairi ayyakuna fi kalami ba tare da kasancewar wani abu daga cikin abin da na faɗa ba ma yusiru fitra abin da zai motsar da fitina auna hawa ko abin da ya kusanci motsa fitina wannan magana da kuke so in yi ma Usman ibn Affan radiyallahu anhu wa arda a gaban ku karara har ku jiya to ai na riga na yi masa magana dangane da wannan abin da kuke nuni zuwa gare shi sai dai lokacin da zan yi mai magana in ji Usama dan zai radiyallahu anhu wa arda na yi magana ne ta hanyar maslaha da ladabi kuma a ɓoye saboda kada ya kasance na motsar da wani abu na fitina a cikin abin da zan haɗe ko abin da ya kusanci fitina kaga su magabata salafuna as-salih sam ba tare da maganar ficewa da yin tawaye ga shugaba na musulunci wa in kana ja'ira muna daidai bayani dangane da abin da ya gudana tsakanin Usama bin Zaid radiyallahu anhu wa Arba, da kuma Usman ibn Affan al-Khalifa al-Thalith radiyallahu anhu wa Arba, mun ji yadda shi Usama yayi amfani da hikima wajen yiwa Usman فبين خليفة مقام الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا كروان سيني وفي حديث نقبا وعن إياب بن جنم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما حديث إياب الله يكرم سيدنا ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi tira da amincin tabbata gare sa ya ce man arada an yasa sultan <clears throat> duk wanda kaniyar wa shugaba na musulunci ko wani basarake a cikin musulmi nasiha bi amrin da wani al'amari fala yubdilawo alaniya kada ya bayyana nasiha nan tashi bayyane karara ga hili kowa yana jinta walakin liya kuzbi yadihi fa ya bihi sai dai ya rika hannu ne ya kaɗaita da shi ma'ana ya zo wuri ne ya sallama mishi ya nemi izinin ganawa da shiya don ya yi mai nasiha a asirce. Fa'in kabila minhu ba za ka, idan ya karbi wannan nasiha da wannan mai nasiha ya yi masa shi matsayin shi na shugaba kuma ya kira shi a asirce, to wannan kenan. Wa'illa, idan bai karɓa ba, shi wanda ya zo yin nasiha kana qad addallabi alaihi la <clears throat> ya ba da haƙƙin da yake da shi a kansa saboda ba zai tare shi a ranar alkiyama ba ya ce wani ka san na yi kaza matsayinka na masani baka sanar da ni ba imam ahmad ya rawaito wannan hadisi <clears throat> a cikin musnad nashi hadisi mai lamba dubu goma sha biyar da ɗari uku da talatin da uku. Wala hakim, aka la hakim ya yi ruwaya a cikin almusta da nashi mujalladi na uku shayi ɗari biyu da sittin. Shi ma ya yi irin wannan ruwaya. Wabna abi asin fi sunna. <clears throat> Aka ibnu abi asin. Ya yi irin wannan ruwaya a cikin littayen sa da ake ce ma a sunna hadisi mai lamba dubu ɗaya da casa'in da shidda da hadisi mai lamba dubu ɗaya da casa'in da takwas ko kuma shayin littaye na dubu ɗaya da casa'in da shidda ciwon ga littaye na abdulma zuwa shayi na dubu ɗaya da casa'in da takwas. Falal albari, rahimahullahu ta'ala, al'imamun albani ya ce, Allah shi mishi rama, fi takarijihi a cikin yima wannan hadisi takariji. Akwai littafin da al'imam albani ya yi wanda yake matsayin takariji ne ga wannan rubutun mujalladi na biyu shayi ɗari biyar da ishirin da uku da ya kawo daidai ga wannan hadisi sai ce fala hadisu wannan hadisi sahihu hadisi ne ingantacce bi majmu'i turuqihi da dukkanin hanyoyinsa ma'ana wanda hadisi ya hadisi na wanda ya tabbata a dukkanin hanyoyin da aka ruwaito shi wai za kalan nasu minar rift wallin idan ya zama da cewa nasiha babu tausayawa a cikinta babu sauƙi a cikinta zuwa ga wanda yake shugaba wa kana ala niyatan kuma wannan nasiha ta zama bayyane karara fa innahu yadurru wannan nasiha da mai nasiha zai yi to za ta cutar ne wala yanfa wannan mai nasiha zai kawo cuta ne ba amfani zai kawo ba wa min al-ma'lum yana daga cikin abin da yake sananne an na ayya insani cewa hakika kowane mutum idan kana inda nafsun idan akwai wata kasawa ko na kasa gare shi yuhibbu ayyunsa habirkin walid yana son a yi masa nasiha da sauki da kuma taushi ba da kaushi da tsanani ba wa an yakuna dalika sirran kuma kowa yana son ya zama nasiha da za a yi masa saboda ya gyara ta zama a asirce ayyu أن nasa bi mithli ma yuhibbu ayyu يعاملوه gobe don haka shi mai nasiha yana wajaba a kansa ya yi mu'amala da mutane da irin abin da yake son a yi mu'amala da shi. Fafi sahihi Muslimin ya zo a cikin littafin sahihi Muslimin, hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da hudu, fi hadisin tawilin a cikin wani hadisi mai tsawo. عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث لا تقرب لك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الله يرد سوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي ميراد آمين جي سبتا غريسا قال ياجي فمن أحب أن يزهزه من النار Dun mai son a nesantar da shi daga wuta wa khilal janna wa yudkhilal janna a sanya shi a aljanna mai son a nisanta shi daga wuta a sa shi aljanna falata'atihi maniyatu mutuwarsa ta zo masa wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir alhali yana mai imani da Allah yana mai imani da rana ta ƙarshe wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilai ya zo ma mutane da abin da yake son a zo masa da shiya ya zama kenan mai sauki mai laushi a wajen nasiha da sauran dukkanin al'amuransa. Abu na hudu, mai shari'in littaye ya ce, Minan nutsi lil wulati yana daga cikin nasiha ga waɗanda yake jagorori ne na al'amari kamar sarakuna shugabanni na musulunci a sam'u wa ɗa'atu fil jiyawa da yin ɗa'a gare su ga abin da yake almaruf ne ma'ana abin da bai saba ma shari'a ba fa idan amaru bi ma'asiyatin idan shugabanni ko sarakuna suka yi umarni da saban Allah fala sam'a wala ta'a fi dalil ba za a ji abin da suka wadi ba ba za a yi musu da'a ba a cikin wannan umarni na sabon Allah. Wa ya dullu li dalika qaulul lahi azza wa jal yana dalili akan wannan fadin Allah magwayi mai girma Ya Amanu يا أيها الذين آمنوا rasul Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah. ku yi ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ulul amri minkum da waɗanda a jagororin al'amari daga cikinku, majibinta al'amari wa a fi sunna ya zo a cikin suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisu kafira, hadisai masu yawa السمع والطاعة بيان أكن مجيا ميداء لولاة الأمور نجاغورورين الأمر وقد مر منها قريبا حقيقة يا شودا dangane da bayanin jiyawa da ɗa'a nan kusa hadisin Abdullahi ibn Umar, hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Abu Huraira da hadisin abi zarri gifari da hadisin ubada dan sami radiyallahu anhu majma'in wa rawan nisa'i rahimahullahu ta'ala imamu nisa'i ya yi ruwaya Allah shi mishi rahama hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari ɗaya da sittin da takwas bi isnadin sahihin na isnadi ingantacce an jaririn daga jarir radiyallahu anhu wa arda Allah shi yadda da jarir fala jarir ya tun Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nayi mubayi'a ga nabi sallallahu alaihi wa sallam na yi baya ga ganar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala sam'i wa ta'a akan jiyawa da kuma yin da'a zan jiya kuma in yi da'a wa an ansaha li kulli muslimin kuma na yi baya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa zan yi nasiha Da kowane musulmi wa fi sahihi muslimin hadisi ya zo a cikin littafin sahihu muslim mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da bakwai fi hadisin tsawilin a cikin wani hadisi mai tsawo an zai huzaifa ta radiyallahu an daga fa Allah ya ƙara masa yadda alala قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi tsira da amincin tabbata gare sa ya ce ma huzaifa tasma'u wa tudi'u lil amiri kajiya kai da'a ga shugaba wa in daraba zaharaka ko da ya bugi bayanka wa akaza malaka ya karbe maka dukiya basma wa abi kajiya kai da kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da sahabinsa jiyawa da kuma yin da'a wanda wannan karantarwar ta game muka baki daya akan cewa mu jiya mai da'a warawal buhari aka imam buhari ya rawaito hadisi mai lamba dubu bakwai da ɗari ɗaya da talatin da bakwai wa muslim imam muslim ya rawaito hadisi mai lamba dubu ɗaya da dari uku a da dari takwas da talatin da biyar wallafzu li muslimin amma lafazin da za mu karanta a nan yanzu lafazi ne da yake banta ga imam muslim عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة أيو رواية حديثي دقى النبي أيو رواية حديثي دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي تيرا دامي تستبت أغري سيشي من أطاعني فقد أطاع الله النبي يشي دقوان دي من داعا ويأي ما الله داعا wa mai ni duk wanda ya saba mini faqad asalla hakika ya saba ma Allah wa mai yi yutil amira duk wanda ya yi ɗa'a ga shugaba a faqad aqani ya yi min ɗa'a. wa mai yasil amira duk wanda ya saba ma shugaba a faqad asani hakika ya saba mini kaga hadisi hadisi ne ingantacce hadisin da ya bayyana wa manzon Allah da'a wa Allah da'a ne saba ma manzon Allah saba ma Allah ne yin da'a ga shugaba in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yin da'a ne gare shi saba ma shugaba saba ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam idan ba shugaban nan na musulunci ya yi kira zuwa ga sabon Allah. Warawa Musulmin fi sahihi, Imam Muslim ya yi ruwaya a cikin ingantaccen littafinsa hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da shidda. An wa'ilin ne hujirin, radiyallahu anhu wa abda, قال تعالى سلمة بن زيد a shi wayin dan hujjar Allah ya ƙara masa yadda ya ce sahala salama tubni zai a bin yazid salama dan yazid aljufi ya tambayi rasulallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فقال يا نبي الله yace ya annabin Allah ra'aita, ka bani labari in qamat alaina umara idan aka tsaidan mana da jagorori yas'aluna haqqahum suna tambayar mu haƙƙinsu wa yamna'una haqqana mu kuma suna hana mana haƙƙinmu yana tambaya ya za mu yi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bashi amsa a qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isma'u wa aqi'u annabi yace ku jiya ku yi ɗa'a. fa inna ma alaihim ma umilu haqiqa abinda suka ɗauka yana a kansu. duk wani abu na zunubi da suka ɗauka, ko yana a kansu wa alaikum ma umiltum ku kuma abinda kuka ɗauka yana a kansu. aga wannan kenan la tazirwa da ratan wira ukra wata rayuwa ba za ta ɗauki laifin wata rai ba wa fi tafsirin kurbabi aka ya zo a cikin tafsir na al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala mujalladi na biyar shahi ɗari biyu da hamsin da tara anna sahal ibn abdullah hakika dan abdullah wanda aka yace irana as-sultanu al-alima idan shugaba ya hana ma malami yin fatawa falaisa lahu ayyukiya bai da dama na yin wannan fatawa fa in afta fa huwa azin idan yayi fatawa kuma ya zama mai saban Allah wa in kana amiran ja'ira ko da shugaba ne ja'iri ويدل لذلك حديث عوف بن مالك الأشعري sai ya kawo dalili game da wannan bayani da ya kawo saboda duk abin da mutum ya wadi akwai buƙatar ya zama akwai hujja akwai dalili sai kawo hadisin auku dan malik al-ashja'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi bira da amincin tabbata gare sa ya ce la yaqussu illa amirun aw ma'murun aw muqtalun rawahu imam ahmad wannan hadisi na Auf Malik al-Ashja'i Allah ya ƙara masa yadda ba hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a cikinsa babu mai yin kista sai shugaba dama kowace al'umma da abin da yake ci a lokacinta a wani lokaci da ya gabata kista tana da tasiri kwarai to ba wanda zai zo ya wa mutane kista in ba shugaba ba ya kawo a alƙisas na abubuwa da suka waru waɗanda suka shuɗa ila isa na ya zama tabbatacciya ce a karanta ta a bayyana mutane cewa wanda kissa kissa ta da ta tabbata ko kuma a kissan nan ba ta ta ba sai ya zama ta yi kama da hadisi da yake da'ifi ko maubu'i wanda za ka karanta ma mutane bayan sun zama sauraren ka sai ka dawo ka yi bayani cewa to hadisin na hadisin ƙarya ne ba hadisi na ƙwarai ba haka ita ma kissa to wanda adda dama ya irin wannan aiki shine ke shugaba na musulunci wani koda ja'iri na amro ajaj bin yusuf al-sakafi bi ba'idin anna idan muka waiwaya cikin tarihi sha'anin a hajjaji kan yusuf al-sakafi bai zama nesa gare mu ba abubuwan da ya aikata ala'a faɗaɗi. au ma'amurin ko wanda shugaba ya umarta ko dai shugaban ya ba da kista da kai ne yana da wadda dama ko wanda ya umarta kan yin kissa wadda take tabbatatta ko wadda take rufaffa bayan an haɗe ta a dawo a nuna kissa ce da ba ta kwarai ba ai a baya na yawo da kissoshi cewa aliyu dan abi dalibi kabari ne bai sama bai kasa wai nisa haka saboda wata rana wani almajiri yana yana yana yana bara sai wura sai ko wani abinci ne ya tude kasa ko kunu ne sai aliyu dan abi dalibi yan ci kasa da yace ta bashi abi ne ba ta bashi abi ne ba yan mace ta yi hidda wannan don haka ita kuma kasa ta sha alwashin in ya rasu an kasa shi cikin ta sai ta rama don haka an kai mai kabari bai sama bai kasa to kaga bin kissa ta kissa rosassa sai dai ka karanta mutane ta ka bayyana musu cewa ba ta kwaraita ba kissa ba ta kwaraita ba wannan ƙarya kawai aka shirya aka akwai wani lokaci da za a je wani yaƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran sahabbai an kwanta ana jiran gari ya waye aliyu dan abi dalibi a jima duk ya tashi ya bude idanu ne sai ko ta sai kamar rana ta hito yana kiriki irin na zakara ana tashi da niyyar ayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu bai kwancin ku aliyuna kaga wannan kisoshi na da ƙarya waɗanda aka shiryawa waɗanda in ka so ka ce sun yi kama da harka ta isra'iliya ana yawo garuruwa ana haɗin waɗannan kistoshin a gani ko wata rana an ta yaƙi duk da cikin kistoshi waɗanda ba su tabbata ba aliyu ɗan abi ɗalibi ya kawo tsaron kahirai yana tsaron kahirai har ya kashe kahirai gaba ɗaya sun ka ƙare amma jini bai kawo ga gaban doki ne ba sai ya kama kashe musulmi kaga duk daga kistoshi na kistoshi mara kyawu kuma yawo aka yi ana karanta da al'umma suwa jama'a su taru ana ta ganin muhimmanci da wanda ke karanta wannan kista. alhali kuma duk kistoshi na rufaffu waɗanda ba na kwarai ba to babu wanda adda damai yayi kista sai shugaba na musulunci ko wanda ya umarta au non ko mai bidan kuri kaga da abu ya koma na kuri ko takama duk to ba maganar lada akai ba ko da abin kwarai na mutum ya zo da shi ya yi bayani ya sa takama da kuri da aiki ne ya ɓaci. don maganar lada ba zai same ta ba saboda ya bar hanya samun lada wannan hadisi imam ahmad ya ruwaito shi a cikin ingantaccen littayensa hadisi mai lamba dubu ishirin da hudu da biyar ma'ana hadisi na dubu ishirin da hudu da biyar aka imam abu dawud ya ruwaito hadisin ga hadisi mai lamba dubu uku da ɗari shidda da sittin da biyar a cikin littafinsa wa huwa hadithun sahihun kuma hadisin ga hadisi ne ingantacce bi turukihi da duk hanyoyin da ya biyo idan kana son ka tabbata haka malam mai sharhin littafin da ya ce wanzur kadibi ta'alika al-albani ta'alika da imam al-albani yayi alal mishkat da wani littafi da ake ce ma mishkatul masabe akan hadisi mai lamba ɗari biyu da arba'in duk dai a cikin bayanin cewa wajibi ne a yi ɗa'a ga jagorori na al'amari musamman shugabanni walau ko da fajirai ne wa kana abu musa al'ash'ari radiyallahu anhu abu musa al'ash'ari Allah yarda da shi ya kasance yukti bitamattu fil hajj yana fatawa da cewa wanda duk da ya haji ya yi ma'ana ka zo ka ware yin umra sai ka kammala umra sannan idan an kai ranar takwas ga wata ka yi harrama da haji kaga kamar ka je tsuntsu biyu da duki guda ka yi umra ka yi kuma a lokaci guda amma ba haɗe ba فبلغه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي sai labari ya zo masa cewa a amirul mu'minin shugaban mu'minai Umar dan Khattab annahu ya'muru bil ya yayi umarni da cewa mutane su yi harrama da hajji kawai ba tare da sun yi tamattu'i ba bayan shi abu musa al'ashari ya bayar da fatawa na a yi ta matuyi sai abu musa al'ashari ya dawo domin ya bi abin da yake umarni ne na shugaba ya ce ya ayyuhan nasu ya ku jama'a man kunna abtainahu kufiya duk wanda muka rigaya muka bashi fatawa game da cewa ana yin faliyar ta'id to ya dawo daga barin wannan fatawa da muka bashi fa inna la amira fa inna amira almu'minina qadimun alaikum haqiqa shugaban mu'mini shugaban mu'minai zai ya zo muku ko kuma gashi nan a gare ku fa atammu bi abinda annaku fa atammu ku abinda shugaban ya yace Umar dan Hadda wannan hadisi ma Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da ɗaya idan muka diba shi wanga sahabi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari da ya ji labari bayan ya yi ma mutane fatawa ga shugaban muminai Umar ɗan Hattab ya zo amma kuma shi ga abin da ya horo da shi ya saba ma abin da Abu Musa al-Ash'ari ya yi fatawa sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce aban nashi abina Amirul Mu'minin saboda ɗa'a da biyayya ga shugaba ba don nashi bai tabbata ba haka kuma ya zo Wafi fi sunani al ya zo a cikin sunan bayaki mujalladi na uku shayi ɗari da arba'in da hudu ana abdurrahman ibn zai daga abdurrahman dan zai ala kunna ma abdullah ibn mas'ud mun kasance tare da abdullah dan mas'ud bi jam'in a muzdalifa wannan wannan yana magana cewa muna tare da abdullahi dan mas'ud a muzdalifa falamma dakala masjida minan lokacin da ya shiga masallacin mina ala kan salla amirul mu'minin sai tambaya shi abdullahi dan mas'ud yace to shugaban mu'minai raka'a nawa yayi da salla shi alu arba'a suka ce raka'a hudu yayi dama sallar azhar a da la'asar da magariba da isha da subahin su ake yi a a can mina da kuma ana yin su ne akan asaru to sai tambaya sai an kace mai to sallar ga ta zuwa raka hudu yayi ba salla arba shi ma Abdullahi Mas'udin Allah ya kara masa yadda sai raka hudu Ala, mai ruwayar hadisi, Abdurrahman ɗan Yazid sai ya ce, Fakulna sai muka ce, Alamtu haddisna, e, eh, ashe baka ba mu labari ba, annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sallar raka tai cewa nabi ya yi sallar raka biyu wa aba bakrin sallah raka tai abubakar ya yi sallah raka biyu ta zo wa qala bala sai ce tabbas na ba labari wa ana uhaddi wa ana uhaddithukumha ni ina ba ku labari yanzu zan zan sake baku labari walakin na Usman kana imama sai dai Usman ha ɗan Abbano kusan shi a shugaba shi a halifa fama okalifu ni ko ba ni saba mai haka na wa ce na baku labarin hadisi ya tabbata annabi ya yi sallah raka biyu amina ta azubu to amma usmanu shi halifa ni kan ban saba ma usmanu misa wal khilafu saɓa saba ma shugaba sharri na don haka ban saba mishi wa huwa inda abi dawud wannan hadisi ya zo a wurin abu dawuda a hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari tara da sittin aka imam al-bayhaqi ya rawaito shi ta hanyar sa mujalladi na uku littafin sa shayi ɗari da arba'in da uku aka a cikin a wannan cikin wannan littafin kenan na shi al-imam al-bayhaqi ya kawo cewa inni af inni ukru li khilafa ni ina amar sabani wa itmamu sala fi safar al aula cika sallah wajen da iya shi sabawa ne ga abin da shi yayi an fa'ala ibn mas'ud tarkan li mahalafati usman ah, Abdullahi ibn Mas'ud ya aikata abin da shi sabawa ne ga abin da yayi saboda ɗaya ya bar saƙa ma Usman radiyallahu anhu wa arda a cikin wannan hadisi akwai wani wanda yake mabham amma hadisi ya tabbata ba shi da illa don an samu wannan ibhami a cikinsa da haka ya ku jama'ar musulmi mu sani wajibi ne yin da'a ga jagorori na al'amari musamman shugabannin musulunci wato masu ɗa'a ne ko waɗanda yake bajirai lalle ne mu san da haka kuma mu tsaya kan haka kuma mu san cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi umarni da yi musu ɗa'a insha Allah subhanahu wa ta'ala nan ya kamata in dakata saboda lokaci Allah ya muna muwafaka da dace isa ayyukan musu zama don ɗaya da shi. Sai da ana rabbi ka rabbi la'azza ta amma ya sifun. Wasalamu na alal mursalin. Walhamdulillahi rabbi la'alamin. Sai da ana kallon mabi hamdik. Ashadu Allah ilaha illa an. Astagfiru kawa tubu ilai.